To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci mu na yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau goma sha biyar ga watan Disamba na shekarar da 2023 maganar kenan. sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa a ghana ta halarci taron karrama wasu mata a ghana da masarautar hausawan ankaratai domin irin gudunmawar da waɗannan mata suke takawa a cikin al'umma a ɓangarori daban-daban sannan kuma za mu leƙa filin mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya gana A wannan makon ne masarautar Hausawan Ankara ƙarƙashin jagorancin mai martaba Alhaji Muhammad Kabiru Kadiri Ingilishi ya yi naɗin sarauta ga mata goma domin irin gudunmuwar da suke takawa a cikin al'umma a ɓangarori daban-daban. Wakiliyar mu Abdulkarim Yan ta halarci taron ga kuma rahoton da ta aiko mana. fata fadawa da aka naɗa su sun bayanar mana da jin daɗin su sannan da abin da suke fatan yi da wannan mukami da aka damka a hannunsu. Mun dai fara zantawa da Hajiya Hafsat kadir Ingilishi daga cikin mata da aka musu naɗi. Zan soke da kanki mini jawabin wannan naɗin ya yake. kuma da wa nake magana. To alhamdulillah kina magana da Hajiya Hafsa Kadir English wanda take aiki maraba kuma da Hijira TV. Asalin wanda naɗi da aka yi min haifafan nadi ne. To min ni jika nake da sarkin Hausawa na farko wanda ake ce ma sarki Abdulkadir English shine farkon sarkin Ankara baki ɗaya. Sannan kuma ya ce nake daga Ladima Umaru Wahe Kadir English sannan kuma ya yanzu sarkin da ke kan karaga ni ce karaman kanuwan shi shi gimbiyan na hasali ne da aka dora ni to me zaki fadi game da nadin da aka nada ki ya kike ji a ranki a yau sai ce to alhamdulillah dama abin gida ne aka nada ni dama muna aikin ga gashi kuma wato ba naɗi ba ma ne kawai an karrama ne kawai tun da dama gimbiya suke ce ne. Shi an kaddamar da abin ne ya so jama'a su ga cewa haka lamarin ne. Na san dama kina da hidima da kike yi wa al'umma. To yanzu da aka nada ki wani hidiman ke gaban ki da kike so. To ai yanzu ma ai ta tashi. Domin ai ba wai an nada ni gimbiya saboda in zauna ba ne. Yanzu ya kamata in shiga in fita abin da za a taimaka wa zango. Ya so ni ma yi yunkura yanda zan yi hada mu yi wannan abu. Wane ne farko da za ki fara yi? Eh, neman ilimi na ya mace. Game dama kin sani aiki na ta bangaren auratayya da Rams da nike kenan akwai albishirin ma'aurata akwai mace ta gari. Shi yasa kin ga wannan dole in shiga in fita lamarin aure kuma mu san yadda za mu mu gyara matasa da zamantakewan aure mu. To gargadi ga al'umma. To ina cewa al'umma baki ɗaya mu yi haƙuri. haƙuri mu haɗin kai saboda irin ababen da ke tafiya duniya yanzu mu yi ta haƙuri saboda Allah ke da duniya ba namu ba mu yi haƙuri mu haɗin kai ya so mu samu cin gaba da Yau babban rana ne gare ki ina taya ki murna da wannan rana amma zan so ke da kanki gabatar min da kanki da wa nake magana. Ajiya Rakiya Hamidu bai lakabi Ajiya Buyamma eh, magajiya Okanshi. Ya kike ji a ranki? Ah, ina murna sosai ina farin ciki na munna na farin ciki da abin da aka yi na da wanda za a yi na munna sosai wani abu ne a gaban ki da ke son ki cimma eh akwai abu da yawa gabana akwai abu da yawa gabana da nake so yi ba gari okayin shi na ina ma yi mako sannan wanga kuma ya zo ya karu shi sa Allah zai taimake mu mu yi mu ko da muka samu zuciyar mu duka muke so mu yi Allah ya taimake mu mu yi da Allah Allah ya sa mu ga wanga na lafiya na na Hajiya Jamilatu Ibrahim Albalat ni ce wanda aka ba magajiya yar adali to magajiya mai adalci mai gaskiya na gode kwarai Allah ya saka Allah kara mayyanci Allah ya iya muna mu dukan mu Allah ya iya muna da aka ba mu mu yi yadda ya kamata mun gode rana ne na farin ciki yau rana ne na daukaka mun gode Yadda aka mutunta mu aka da bamu daraja kuma mun gode mun farin ki kwarai so na ajiya a abajela diyan alhaji audu abajela jikanyan muhammad bakabe jikanyan alhaji salifu kukumle mule idan morawa ni jikan shi kuma umana ne ajiya jidda ni masha nonon ajiya jidda ne diyan alhaji salifu lemle kuma mijina shi ne alhaji lukman da ke da biro daga madina diyan is minista kurma mijina ke an ba ne sarauta ne na babban gida hakan yana nufin kamar wani hidima ke gaban Masha Allah da ke gabana ne tun da ma mun saba yi kuma yanzu za mu yi shi sosai za mu fito ne sosai mu taimaka sarautar gidan da Ingilishi, mu haɗa kai mu yi sarautar da wani ke magana ni fati kadiru english jikan kadiru english sarauta na shine gimbiya gimbiya gimbiya ni ne ce princess na cikin gida da aka bani yau kuma na yi murna kwarai Me za ki faɗi game da wannan sarauta? An bani sarauta ne dama ni yan sarki ne amma yau an auji na an fito da ni fili. Kowa ya gani abokanai na mem gari yan Amerika kowa da kowa yau wannan rana kowa ya san kamar ni gimbiya ne. Ni kuma gimbiya ina nan da ina hada kowa da ina bring people together. Mata kandi maza da mata 'yan waye na 'yan cikin gari cikin unguwa ina su kawo su zo guda ba cika haɗa mata cikin sarauta ba wannan karo an kawo ku mata da yawa kina ganin ci gaba ne ci gaba ne don kika gani akwai maza maza na kokari amma mu mata muna baya abin da muke yi yana da yawa kwarai yana da muhimmanci yau na ga rana ne da aka fito da mu aka gwada ma duniya kamar mata kuma suna nan ko shawara da zaki bayar a alhamdulillah na gode a gaskiya ne in dama ka san ari mutum na cikin hali iri iri in an baka sarauta shi ka gan kamar wasu abin da kake yi da ba baya kyau sai ka bar shi wasu abu kuma da kake yi da ke da kyau shi ka karfafa shi saboda haka na gode Wasu daga cikin sarakunan anguwanni da suka halarci naɗin sun bayyana jin daɗin da kuma nuna muhimmancin baiwa mata shugabanci ko kuma mukami. Salamu alaikum alhaji. Wa alaikum salam wa ta'ala barakatu. Da wa nake magana? Kina magana da Galadima Albarka Alhaji Abdul Mulki PRO National Box of Ghana. taro ne muke nadi ne na fadawa mata da muka zauna muka duba muka ga kamar bai yi iyayenmu mata ana yin abu ba tare da su ba komai babanninmu kenan su kuma iyayenmu matan ga suna taimako sosai cikin komai da ake ba su ba shine cikin hikiman sarki da fadawa aka kasance za a zo su ma musu nadi a rinka tafiya tare. Kana ganin ci gaba ne? Kwarai kuwa, ai lokaci ya wuce, jahilci ya wuce. yanzu an ilimi an ci gaba in ba mata ba gida shi sa dole ne mu yi da su iyaye mu su suka haife mu sa dole ne kuma muna yi mu yi da su abu ya yi kyau kuma irin haka together, kowa ya zo abin murna ne aka zo yau aka gamu kowa da kowa muna nan wanda ma baka gan shi lokaci da yawa ba wannan taron ya zo ya gama mu yau tare sabon gode ma Allah da irin taro irin haka akwai gargadi da za yi wa su sarakai mata da aka nada su hankuri su hada kan al'umma su hada an kullan jama'a baki daya insha Allah muna muna improve muna improve each and every day mata kuma na karatu shi yasa ko me za mu yi da matan za mu rinka yin Allah ya ta kina magana da maji dadin sarkin Hausawa Grace Akra Alhaji Muhammad Sani Abdullahi Mashal me za ka fari game da wannan taro alhamdulillah san ce wannan taro taro ne da yake da kayatarwa da yake an ga irin gudunmuwa da mata wa'anda aka fara kaddamarwa kamar mutane hudu irin su da kokarin su da suka yi sai masarauta sarki ya kamar a ah, ashe ya cancanta mata a ba su dama saboda mai irin gudun wanda suke yi kan wannan masarauta ga al'umman gari ga baki daya. Kana gani ya kamata kowane masarauta a duniya duka ya yi irin wannan kwaikwayo? Kwarar da gaske ya cancanta domin saboda haka mata iyayen gida ne in ba mata a cikin lamari ba za a samu ci gaba ba iyayenmu ne suka rene mu tun sun shayar da mu har zuwa ga makaranta yau muka zamanto mutane ashe abu za in dai ba da mata ba to ba za a cimma yasa mata ba abin da za mu ce sai dai mu ci Allah saka muku da alheri iyayenmu kowace masarauta ta jajirce ta nemi masu ilimi waɗanda za su taimaka ma community ɗinta yara su samu education na mu'amadiyya da na ingiliziya. Alhaji Abdulkadir ne barde a Hausawa Ankara. To wannan program dai Allah ya sa albarka Allah ya kara zumunci mun gode ma Allah kuma da wannan program da aka yi to Allah sa ayi ya gama lafiya kaman kan da muta jama'a suka sani ya sawan ga sarauta sawan ga dai yana nan over 150 years to still dai muna ciki da iko Allah komai dai na tafiya lafiya yana kawo hausawa wuri guda yana bari zaman musulman Ghana na ci gaba baki daya. Ba wani gargadi ni magana da nike da shi ne Allah hada an kulla mu baki daya. Allah ya kore shi ta Allah zaun da mu lafiya. Eh magana da nike. madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau Duk shekaru sama da ɗari ne masarautar Hausawan Ankara yake da magajiyoyi mata sai dai bai wuci mata biyu ko uku ba kamar yadda tun shekara goma magajiyoyi mata uku ke rike da kujera a faɗin wanda yanzu su ne suka yi wa sabbin fadawa mata magajiyoyi goma rawanin naɗi da kuma saka musu alkabba magajiyan hausawan ankara hajiya Hauwa mai zango ita ta bayyana hakan. Hajiya barakatu. Magajiya na ga yau kin gaji ke kika yi naɗin duk gaji kuma cike da munna na munna Allah ya sa wanga shirye-shiryen da muka yi ya yi kyau Allah ya sa muna hannu Allah ya mana daukaka munna da mata goma cikin ikon Allah godiya muke ma Allah komi ya yi kyau kuma an fito muna an masu an masu shike gwadawa an fito muna mun gode ma Allah Allah ya saka da haira wanda ya zo nan ga duka Allah ya bashi lada Allah ya kai koma da kowa gidajen shi ni ne hajiya hawa mai zango matan alhaji yusuf mai zango magajiyan hausawa greater accra duk baki daya yau ke kika yi wannan ina ji munna ina ji ci gaban nasara da daukaka wurin allah allah ya mana daukaka mu da kanmu shekaran mu goma ke gada aka yi mana naji. ce sa muna da celebrate anniversary 28 January. Kuma yau Allah ya sa irin biyayyen da muka yi ya haifo da waɗansu magajiyoyi an ba mu hanya an ba mu hanya mun kawo an tace an zabi mutane goma masarauta kina ganin wani ci gaba ne ga mata da kwarai kwarai kwarai wani ci gaba ne kwarai ga mata don ba ba jes zabi muke yi ba musan ka musan masayinka musan abin da da kai kai makungiyan hausawa duka kuma ma hausawan ankara duka wani gargadi za ki musu saboda su yanzu suka samu wannan eh, gargadin da dan yi musu ne su rike sarauta su rike amana su bude idon su yi abin da ya kamata ga masarauta abin da masarauta ke so koya aka yi in aka baka sarauta wani wasa fushi da fada duka ka ajiye baya don ka zama mai jama'a Allah ya ba mu wuyan ɗauka mu dukanmu. To, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Maji dadiyan sarkin Ankara, Alhaji Kabiru English, ita ne hajiya masufuwa. Yau ke kina cikin wanda kuka yi naɗin mata goma nan, me za ki faɗi game da wannan? Shin ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A masarautar sarkin Hausawa cikin zangonga is one of the leading Eh, eh, eh, sarakai cikin Ankara. Shi yasa mun gode yau cikin ikima da abubuwa da abin ga da ankurin shi sarkin da kanshi mai taimako ne ya rika Ankara duka baki daya. Hausawa Ankara duka duk suna karkacin shi. Sai sa yau she mu ce mun gode. Yau gidan sarkin Hausawa kariya ke ta yi. da na da mu farko mu uku ne farko mu uku ne mu uku ne yau ga muna mu yi yawa mu yi yawa Allah kuma ya kara wasu kanmu Allah kuma ya kara wasu kanmu Allah kiyaye mu duka baki daya wanda suka zo sabobin ga kuma Allah sa su ma su yi irin ankurin da muka yi shekara goma da muka yi ankuri su ma zo su taru da mu sarauta kamar NGO ne sarauta taimako ne sarauta yan wanka na cikin matsala cikin zango ka taimake su ba wai da kuri ba ko wani abu ko da magana ma duka cikin taimako ne sai sa Allah taimake mu duka baki daya Allah kiyaye sarki Hausawan zango Ankara duka Alhaji Kabiru English Allah kiyaye shi man mu kuma da ke kwance ba lafiya Allah ta da kafaranta man sarki Allah ta da kafaranta dole ko me za ka yi ba mace ciki abin bai yi da mata ake yabo, in ba mace cikin abu abu bai yi sai sa muna rokan inda sarauta yake duka su yi kokari su sa mata kuma matan da za su sa masu hikima masu kwazo da za su su taimake su cikin sarautar su duka sa muna roƙan su duka kowane gari da ya kamata a doko mata duk a sa ciki a kiyaye mu duka alaikum salam da hajiya na da uwar magajiyar the whole Accra. Da ita kike magana da kakanki kuma kike magana. Eh. Me za ki bari game da yaran ki duka da aka ba su sarauta yau wani a karance alhamdulillah alhamdulillah yara na duka da aka zaɓan ga masu biyayya ne masu ƙoƙari ne. cikin ƙoƙarinsu da himman su aka gani muka aka zauna gidan sarkin hausawa magajiyan the a kira aka sassabe su aka zo da su an kare tashi ya tsaya kamar ba ba wani sarauta kamar irin waɗanda muka zaɓen ga yasa muna alhamdulillah eh abin da dan ba sauran yara ayi biyayya ayi biyayya kunya in aka yi biyayya aka yi kunya komai ka samu kun ga sarauta ba abin banza ba ne Allah da kanshi ya ce da sarki ba sarkin banza ba mai kudin banza ba kuma malamin banza abubuwan ga ba banza sai sa ko da kankani ne aka baka kai ma an daraja ta an girmama ka Allah ne ya baka sai sa yara ku yi biyayya ku yi biyayya ku yi soyayya da gaskiya komin mu ya salam ni ce zakanya jakan gidan sarkin alhaji kabiru english allah kan na kowa kawo kowa da bismillah allah kai kowa gida da alhamdulillah allah ya kiyaye kuma ko me za yi in ba mata bai yin kyau mu mata mu ne muka shiga cikin abu komi na zumunci kuma kowa dai yi komi Allah ya ba kowa sa da rabo da abu kabiru kuma sarkinmu Allah ya kara mishi karama Allah ya kara mishi karama wazirin fadan hausawan ankara ya bayyana dalilan yin wannan naɗin sannan ya yi kira ga sauran kasashen hausawa da ke duniya su kara mata cikin tafiyan sarautansu. Ya ku da wane ke magana? Ali Ahmed wazirin Ankara gabaki daya. Muhammadu Kabiru Kadir English. wannan fadan ne yau yayi naɗi ne dalilin wannan a dalili ne shi ne wani tsalo ne da kuɗe ke ne wannan masarauta yau aka fara sarautar nan shekara ɗari da yan kai shi ce wurin shekara ɗari da ishirin aka fara wannan masarautar to kuma lokaci kakanninmu akwai irin mata ɓangaren mata da aka ɗauki da magajiya to wannan masarauta ta duba ta ga aikin mata ta yi alhamdulillah da irin aikin mata da suka yi shi ne kowace lokaci takan ɗauki mata tana karawa da magajiya ana tafiyar da labarin sarautar shi abin da kika gani abu ne ba yanzu aka fara ba ana yi wani lokaci da wuce har yanzu kuma muna cikin magajiyoyi nawa kuka nan sai ce idan yau in ce mun ɗauki magajiya da ita ne wato mai jagoran sauran kan mata akwai jakadiya akwai akwai zakanya akwai adila kamar yau mun ɗauki adila mun ɗauki a yar amali mun ɗauki gimbiyoyi da shauransu sa masarauta ne da take da tarihi sosai sosai wannan duk aikin wani hidima ne kuka sa hannu kuke gani to mata ne da kika gani galibin waɗanda muke ɗauka yake ga mata ne da suke da ƙoƙarin kansu suna cikin kasuwanci kuma suna taimako sosai ya zo duba yara da shauran taimako na addinin musulunci kuma taimako na mutane marasa galibi na je abin da muka duba kidan muka jawo waɗannan mata saboda mu kuna ganin za su kawo ci gaba masarautar ci gaba ga masarautar gabaki daya za ka yi kalli safa abinda kuke hasashen kuke hange wayannan matattakin za su kawo ma To, alhamdulillah su matan nan na ji suna magana za su gida makaranta ko za su gina likita su taimaka da mutane musulmai da ba su da karfi ba su da karfin gwiwa da su taimaka musu to kuma shi wannan masarauta sai ce nan kaman shekara goma ko wani abu da ta wuce na ji tana taimaka ma angwanni akwai yara na ji kowane unguwanni ta zabi yara kaban goma ta haɗin gwiwa da ngo suna taimaka ma eh, mutane unguwanni kaman kwashi ba kaman zangon tuta suna taimaka eh, mutane marasa galibi ana ba su a kowace wata ana taimaka musu da abinci masurufi da sauransu ana ɗaukar nauyin rashin lafiyarsu ana ɗaukar nauyin ilimi suna yau suna taimakawa na biyan wurin sufis da shauran kuma mutane na shigowa da kukansu ga wani lamurka aure da shauransu da batun gado da batun irin mutane yan kasuwanci da suka samu sabani da mutane masarauta ta kan shiga gaba ta daidaita lamarin matan nan da aka yi musu wannan daɗi yau to su gani mutane su yi amince da su ne aka ba su to amana ne. amana aka sa musu hannu su saboda su ma su rika amana su rika mutane da gaskiya saboda an ga su masu gaskiya ne masarauta ta fifita su kada su jure da mutane su ce su ne kaza an je wurin taro suna ɗarkaka su da shauransu a'a wannan amana ne idan an baka sarauta to an baka amana shi kakar damu wanda dalilinsa muke wannan sarauta da ya fito kano ya fito shi ga ya fito dalilin sa ne aka fara sarkin hausawa na ankara shi ce yawa akwai magajiya na ji an ɗauke shi sarauta a 1950, tu wannan lokaci an yi magajiya sannan ɗansa bawa shi ma ya magajiya ɗansa ali jikansa ali shi ba ya magajiya sa'annan wannan hudu sarki kabiru shi ba ya magajiya eh to alhamdulillah ina ji wancan shekara da muka yi hausa da ina ji akwai wani da muka gayyata da ya zo da ya ga mata da muka kira suka fito suka kama abin suna ba da shawarwaki sai ya ce wallahi zai confess a Najeriya ba su da wani abu kamar haka to amma ga shiga da mu iya mai kokari mun sa mata cikin lamarka kuma yana fata wannan zai taimaka sosai sosai bisa ni ma ina kira su ma daga can su duba irin yadda muka sa mata cikin lamar mu mata dai alhamdulillah yana da wuya da ina da wuya sosai sosai amma idan ka yi haƙuri za ka yi ka sai ka samu su biya ma bukata yadda kake so na ba su shawara ne su ba su duba yadda muka sa mata cikin labaruka su ma su samu hawa abdulkarim yankwani muryar amurka daga Akra, ghana kare shirin namu kuma bari mu leƙa filin kwalamar tamu a Ghana. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na kwalama. muna tare da aji azumi yau kuma shirin na kwalama me za a dafa mana ah, shinkafa da fulon contumbre to ganyen contumbre contumbre ba in ka shiga kasuwa ki kai sisi ki sai manja ki sai timati ki sai albasa mhm. ki sai momoni mhm. kifi mai wari eh momoni <laughs> ki sai momo kifi mai wari ko mm. ki sai she ki sai kifin ki oda ne upuku she ki sau to in sai ne komi ne kifi da kika san kaman kina so mhm. she ki sau in kina so a gushe ciki shi ki sai a gushen ki ga kuntun birin ki yi sai sai shi kenan kin sai magi garin tankon ki papi shi toshi mm, kin sai duka in kin zo wan in blend da ki bashe ki blend ki juye gashi na aji wan gashi momoni na gashi kananan kifi na gashi in ki wasu na sa kananan kifi ni aka dai ina so ina so kananan kifi ba wasa da shi yake bayyana su use spices ba shi sa kananan kifi ban wasa da shi shi ki da kin zo kin zauna in kina so nama ciki a gare ki sai ki girka silban ki wanke silban ki ki girka aikin yanke yanke ki komi sai ki jika gushin ki ki aje na sai ki sa ki zuba albasa ki kawo timati ki zuba ki kawo na konko ki zuba ki fulon ki fai da kin kare ki sa komin ki kin sa kifin ki komin ki zuwa can kin aje agushi inda fulon ki taso saushe ki kawo agushin ruwa ki bar bada ciki shi zai tashi kaman kwai shi kina juyawa tashi bayan yayi wannan yayi set lokacin kin da dafa kwantum birinki kin yanyanka kin dafa shi ki kawo shi ki zuba ciki da kin zuba ciki shi ke na baki da matsala ki juya ki jujjuya ya kare ba da wani jimawa ba kin kare kwantum biri from shi bai da wuya ana cin shi da ki yake ci shi da afim body yake plantain ki mm. wato za ka ci shi da plantain kokon ma ka ci da shi doya ka ci da doya ka ci da shinkafa abinda da kike so e ba ma ki da e ba ki ci shi kuntumbirin na idan baka son kuntumbiri za ka yi amfani da wani ganye daban wani ganye alefo ne wani ciki ka ka zuba ciki abinda kai kake so amma yanda ake ka yi shi no haka no za ka yi ka zuba wani ganye ka ce a sha tuwo kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da gobe Amurka.